من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kunga kamar yadda an ka saba da karatun nan matsala ta gitta shi yasa kuma sai gashi an samu cin wasu mintuka kila wasu kusan sa abin da faru na da can muke yanzu Allah shi mai rahama to a muna cikin littafin askari fatawar jawad muna shahi na 446 inda ya ce wata da huliha ko? ko wannan na ba to yace da tadahulinta ina misali ai kamar malzana da malan sani ta yi ai musu ai bayan tadahulinta bayani da tawahuki da mi tun harkon za a shigo su to sai ni gana ta a gargada a gargada eh, za a yi bayani abu bari har Allah kai mana da gini kamin a cikin da karatu don yanzu makarako a ah, wato abinda ake kira ta dahuli yanzu kamar misali nan inda ya zan wata farilla ta shiga cikin wata ana iya samun wani farali cikin wani farali don haka kanu su sun yi dahuli, yanzu kamar an ce ka yi ni wa bintin wa arba'ati Ka kaga tadahuli kenan inda mutum ya mutu ya bar mata ne na aure biyu sannan ya bar ɗiya ta tsatso ko sannan ya bar shakikai guda hudu to tunda tayi ta tadahuli ta daribul akasara sai ka bugi akasar menene akasar yanzu nan zaujata ni sannan da bintu da ta shika to ashe idan ana son a asalin matsala daga takwas ya an ka buga takwas mata aure mi a gare su to kaga tun da sun samu daya yana rubuwa gare su sai an rabon gatari to ya dai bai cikin takwas saura nawa to ɗaya tana da niski ita tana samun nata kaso hudu ko to saura nawa to kaga uku su kuma yan uwa bai rabuwa gare su don haka sai mu dubi kanun matan gaju sannan mu dubi kanun yan uwa sai mu samu su yi tadahuli da du din nan su yi tadahuli cikin hudu ya an ka shigar da biyu cikin hudu ba su ɓacewa eh to don haka in mun ka same sai mu sai mu isu da mafi yawa sai mu buga ta cikin takwas ita ce asalin matsala in ka ɗauki wato kanun mata biyu sai ka ɗauki ɗiyar can guda an ka ce guda hudu sai ka ɗauki uku sai ka bugi ka ɗauki uku sai ka bugi uku da ita ka ɗauki duka bugi uku da ita nan fiye nan to shidda sai ka bugi shidda cikin asalin mas'ala eh? sai ka buga shidda cikin asalin mas'ala eh. ko? a'a uku za ka ɗauka sai ka bugi takwas da su ita isi da uku ko? hudu za ka ɗauka hudu kanun yan uwa eh. ba zuwa mafi yawa daga cikin masu gado to sai ka buge cikin takwas eh, da habalun kenan eh, da habalun to in ka buga shi haka nan lokacin da an ka buga takwas nawa an ka ba mata eh to yanzu bari mu ba su mu ba su abin ba su hudu kowa ba ya biyu Eh? lokacin da an ka buga abin nan hudu nawa an ka ba 'yan uwa to su a asibai na ako sani da bari mu ɗaya rabon ba ta sha shidda ɗan mun ka ba ta sha shidda mun ba mun ba mata dudu ba hudu an ka ba su ba to su ko 'yan uwan nan kowa mu ba su uku mu gani eh ta kare ko ta haka nan ta ka inganta baka nan an kai karatun ga asalin daga uku daga hudu to sai mu zo wata masulin ma shi kuma ta masulinsu to adadul fariƙai ne ake ake bada ta masulin ga su nau'in mutanen gari ka washe ƙiƙai ni kamar inda an ka mutu an ka ban mata biyu an ka bashi ƙiƙai guda biyu ko ba haka ba mata guda biyu sannan da shaqiqai guda biyu darabta ahaduhuma fil mas'alati guda za ka bugu cikin mas'ala da matan gabi da shaqiqai biyu su nawa kenan to sai ka hudu din ga sai ka ɗauko biyu sai ka buge hudu da hunko takwas kenan in ka buga takwas can lokacin da mai mutuwa ya mutu yabban mata ne ya bashi kai ne guda biyu ni mata ka so cikin kayan nan eh suna son rubu'i to cikin takwas ni a rubu'i cikin takwas hmm. matan gabi kowa ba ta guda saura nawa saura shidda to shidda na ma'ancin an ce shaƙiƙa ne ko ko a ba shi uku magani to shi da malla ya ce da rabta a ma fil matsala ta kunu min samaniya ce sai matsala ta zan daga takwas wa in wafaqa ja'alta wa qaini asalaini wa amilta kama ta kaddama to shi tawafuki akwai yan an cewa baqa din nan tabayuni na nan ciki tamasu yana nan ciki sannan tawafuki na nan ciki amma na farko a tabayun ba ya ce ma wa abinta kamata kaddama ba to misali yanzu kaddara za ka yi a gasi a gani ko ka iya mai mutuwa ya mutu yabban mata na yi guda biyu yabba ɗan yan uwa uku na wajen uwa yabba ba ammi muna tare da ku matan aure biyu ya bari ba ta an ce ka zauje ta ba to shi na yake ce maka in wa baka ja'alta a asalaili wa aminta kamata kaddama ta kaddama ba mata ciki duk farin langa da muka buga akwai mata ko babu to yanzu mai mutuwa ya mutu ya ban mata ne guda biyu ya ba ƴaƴa ne ya ba ƴan uwa ne li ummai guda hudu guda uku ya ba ammi ammi kana uba to in muka duba nan asalin matsala wato yana faruwa daga wato shidda domin akwai biɗar rubu'i akwai biɗar sulusi eh, daga shaɗi akwai biɗar rubu'i akwai biɗar sulusi to amma abin da za a yi sai ka ɗauki matan nan biyu sai ka bugi ɗan wannan nan uku ka sa baƙi uku sama ka sa baƙi duk ƙasa bajul shidda asalin matsala daga nawa daga sha to sai ka sa sha din nan sai ka bugi sai ka sa shidda din ka bugi sha sai ya tashi saba'in da to iya tashi saba'in da biyu nan zai inganta don haka ashe kenan nan da ka buga saba'in da sai ka ba matan aure nan tara tara tara tara za ka ba su sai ka ba yan uwan nan uku ma ƴan uwan nan uku li'umai ka ba su takwa-takwa mu gani sai ka ba li'ummi sai ka ba ammi 29 ina ina masu lisani ba ku ci kuna da kwakwalita ga kai ba mata aure tara tara za a ba tara biyu a ba al'ummai takwas takwas uku haɗa su eh arba'in da biyu sai ka ba shi amin ga ishirin tara a tara tara biyu takwas takwas uku sha ishirin da tara eh talatin sun karage kenan ko saba'in da haka tara tara biyu takwas takwas biyu eh takwa takwa uku 24 ga 19 eh, eh ga wani jigwa ta 73 shin tara tara ju takwa takwa uku 20 nau nan waɗanda 20 da 24 waɗanda su ko 48 so sai shi kwashe amin ba talata nan ba so su ana amin so sai ne fata luhu ma